Ishaya Sura ɗaya. Wahayi game da Yahuda da Urushalima wanda Ishaya ɗan Amos ya gani a zamanin da Uzziya, Yotam, Ahaz da Hezekiya suka yi mulkin Yahuda Al'umma mai tayarwa Ku kasa kunne, ya sammai, ki saurara, ya duniya, gama Ubangiji ya yi magana, Na yi renon ’ya'ya na kuma raya su, amma sun tayar mini. Saniya ta san mai gidanta, jaki ya san wurin sa wa dabbobi abinci mai gidansa, amma Isra'ila ba su sani, mutanena ba su gane ba. Kash, ya ke al'umma mai zunubi, mutane cike da laifi, tarin masu aikata mugunta, ’ya'yan da aka miƙa wa lalaci sun yashe Ubangiji, sun rena Mai Tsarkin nan na Isra'ila. suka juya masa baya, Me ya sa za a ƙara yi muku duka? Me ya sa kuka nace ga yin tayarwa? An yi wa dukan kanku rauni, zuciyarku duk tana ciwo, daga tafin ƙafarku zuwa saman kanku ba lafiya, sai miyaku da ƙujewa, da manyan gyambuna, ba a tsabtace su ba, ko a ɗaure, ko shafe musu magani. ƙasarku ta zama kufai, an ƙone biranenku da wuta, baƙi suna ƙwace gonakinku a idanunku, ta zama kango kamar sa'ad da baƙi suka rushe ta, an bar Diyar Sihiyona kamar rumfa mai kumo a gonar inabi, kamar bukka a gonar kabewa, kamar birnin da aka kewaye da yaƙi. Da a ce Ubangiji Maɗaukaki ya bar mana raguwar masu rai ba, da mun zama kamar Sodom, da mun zama kamar Gomara. Ku saurari maganar Ubangiji, ku masu mulkin Sodom, ku kasa kunne ga dokar Allahnmu, ku mutanen Gomara. Ubangiji ya ce, Yawan hadayunku mene ne suke a gare ni? Ina da isasshen hadayun ƙonawa na raguna da na kitsen dabbobi masu ƙiba, ba na jin daɗin jinin bijimai da na tumaki da kuma na awaki, sa'ad da kuka zo don ku bayyana a gabana, wa ya nemi wannan daga gare ku, da kuke kai da kawowa a filayen gidana? Ku daina kawo hadayu marasa amfani, turarenku abin ƙyama ne gare ni, ina ƙin bukukuwanku na Sabon Wata da na ranakun asabaci da na taronku na addini. ba zan iya jure wa mugun taronku ba, bukukuwanku na Sabon Wata da na tsarkakan ranaku, na ƙi su, sun zama mini kaya na gaji ɗaukansu, sa'ad da kuka ɗaga hannuwanku wajen yin addu'a, zan ɓoye fuskata da gare ku, ko da ku miƙa addu'o'inku masu yawa, ba zan kasa kunne ba, hannuwanku sun cika da jini, ku yi wanka ku kuma tsaftace kanku. Ku kawar da mugayen ayyukanku daga gabana; ku daina aikata mugunta, ku koyi yin nagarta, ku nemi adalci, ku ƙarfafa waɗanda aka zalunta, ku ba marayu hakkinsu, ku taimaki gwauruwa Ubangiji ya ce, Yanzu fa, ku zo, bari mu dubi batun nan tare; ko da zunubinku sun yi ja kamar garura, za su zama fari kamar ƙanƙara. ko da sun yi ja kamar mulufi, za su zama kamar ulu, in kuna da niyya, kuna kuma yi mini biyayya, za ku ci abubuwa masu kyau daga ƙasar, amma in kuka yi tsayayya, kuka kuma yi tayarwa, za a kashe ku da takobi, ni Ubangiji na faɗa. Dubi yadda amintacciyar birni ta zama karuwa, da ta cika da yin gaskiya, da masu adalci a can suke zama, amma yanzu sai masu kisan kai kaɗai, azurfarki ta zama jebu, an gauraye ruwan inabinki mafi kyau da ruwa, masu mulkinki ’yan tawaye ne, abokan ɓarayi, dukansu suna ƙaunar cin hanci, suna bin kyautai, ba sa taɓa tsare marayu a ɗakin shari'a, ba sa taimakon gwauruwa, saboda haka, Ubangiji. Ubangiji Maɗaukaki, mai iko nan na Isra'ila, ya furta, Kai, zan sami hutu daga maƙiyana, in kuma yi ramuwa a kan abokan gābana; zan juye hannuna a kanki, zan wanke ke sarai in fitar da duk ƙazantarki, zan maido da alƙalanki kamar yadda suke a da can, mashawartanki kamar yadda suke da fari, bayan haka za a ce da ke. birnin masu adalci, amintacciyar birni, za a fanshi sihiyuna da adalci, masu tubanta kuma da aikin gaskiya, amma za a karya ’yan tawaye da masu zunubi, waɗanda suka rabu da Ubangiji kuma za su hallaka. Za ku ji kunya saboda masujadan ƙarƙashin itatuwan oak da kuka yi farin ciki, za a kunyatar da ku saboda lambunan da kuka zaɓa, za ku zama kamar itacen oak mai busasshen ganyaye kamar lambu marar ruwa, mutum mai ƙarfi zai zama kamar rama, aikinsa kuma kamar tartsatsin wuta, duk za su ƙone tare, ba ko wanda zai kashe wutar.